ta ainihin wato wadda ta daidai da ranar tarwiya ranar da da hausa aka fi saninta da jajibarin arafa a wannan rana ce alhazai suke sanya ainihin haraminsu kuma su ɗauki ainihin ihrami wato niyya ta aikin hajji suna masu furta ainihin kalmomin talbiya da bakinsu bayan sun ainihin wato ƙudurtaniya a zuciya bakin su ya faɗi labbaika hajjan sai su ci gaba da labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak yan uwa masu mu da mu. wannan ita ce rana ta farko ta ainihin hajji kuma wannan rana ta ainihin hajji ta farko ta yi daidai da abin da shari'ar musulunci ta nema alhazai da su kintsa daga dukkan masaukansu su tafi ainihin zuwa filin mina abin da ya zo a cikin hadisin jabiru dan abdullahi kamar yadda ya zo a cikin littafin sahihu muslim shine ba a fita daga ainihin garin makka sai bayan rana ta fito idan rana ta fito sai alhazai su tashi daga makka suna masu talbiya su ainihin fuskanci mina ita mina bangare ce daga cikin ainihin harami kuma ita mina bangare ce daga ainihin cikin abin da ya shafi wato wurare na ainihin aikin hajji hakikanin al'amari zuwa mina da ake a wannan rana abubuwan da ake yi al'amura ne waɗanda malam kuna ɓata mana aiki ba ku ɗauki izininmu ba kuna ɓata mana aiki ba ku ɗauki mu ba mun yi muku ishara da ya kamata da hankali sai ku fahimta masu kallonmu da sauraronmu sai a haƙuri wauta ce daga wasu 'yan uwa waɗanda an yi musu ishara sun gagara fahimta a wannan ainihin rana za a tafi mina a je a sallaci sallah a zahar kasuru raka'a biyu a yi sallah a zahar kasuru raka'a biyu sallar magariba raka'a uku kamar yadda aka saba sannan sai sallar isha raka ainihin guda biyu a matsayin kasuru waɗannan salloli in so samu ne a yi su a ainihin wato cikin jam'i bayan waɗannan salloli sai ibadoji na zikirorin Allah